Masu sauraro Nabila Muktar Uba ke fata an waye gari lafiya a cikin shirin na karfe shida da rabi agogon Najeriya da Nijar za ku ji cewa Shugaba Putin ya ce Rasha ba ta gaggawar karasa abin da ta soma a Ukraine yayin da India ta bi sahun cana wajen nuna damuwa game da yakin. zanga-zanga ta barke a haiti inda 'yan kasar ke neman prime minister ariel henry ya gaggauta yin murabus wata kotu a najeriya ta soke zaben fidda gwanin da ɗan takarar gwamna na pdp a zamfara matakin da mutumin da yi nasara a zaben ya ce da sake wannan hukunci mun ɗauke shi akan koma baya za mu ƙara zauna da al'umma mai shawara da su kuma za mu zauna da lauyoyinmu akan me ya kamata mu yi nan gaba Al'ummar Jigawa a Najeriya na ci gaba da bayyana irin mummunan yanayin da suka shiga sanadin ambaliyar ruwa da hukumomi suka ce ta yi gagarumar barna. Ambaliyar nan ta shafa al'umma da dama. ta cinye wasu gidajen mata da ƙananan yara sai fita da mu ake saboda halin da muke ciki abinci da yawa ya bi ruwa domin kafin a kai abin ya tafi ne muna tafa da ƙarin bayani a filin gani mana hanya Za kuma mu ji inda aka kwana a yarjejeniyar da Najeriya ta kulla da Morocco kan aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai tsawon kilomita dubu bakwai, amma sai bayan na karanto labaran duniya. Shugaba Putin ya dage cewa matakin Ukraine na baya-bayan nan na kare kanta ba zai sauya shirin sojojin Rasha ba. A jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan nasarar da Ukraine ta samu a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. Mr. Putin ya ce Sam baya gaggawa kuma harin da aka kai a Donbass na kan turba. Vladimir Putin said Russia was in no hurry to complete what he called A cewar wakilin BBC Vladimir Putin ya ce Rasha ba ta wani gaggawar karasa abin da ya kira su maman soji na musamman inda kuma ya yi alkawarin ba za a sauya tsari ba. Mr. Putin ya kuma yi gargaɗin cewa har yanzu Rasha ba ta kai ga tura dukkanin sojojinta ba. inda ya yi barazanar ɗaukar mataki mai tsauri idan Ukraine ta ci gaba da kai hare-hare. Tun farko, Mr. Putin ya faɗa wa Prime Minister India Narendra Modi cewa yana yin duk abin da ya kamata na kawo ƙarshen yakin. Yana mayar da martani ne kan kalaman Mr. Modi cewa ba lokaci ba ne na yaƙi. Shugabannin kasashen yamma sun yi tur da rasha bayan da suka gano fiye da gawarwaki 400 kusa da Izium da ke arewa maso gabashin Ukraine. Shugaba Macron na Faransa ya ce dole ne a hukunta waɗanda suka tafka wannan barna. Masu bincike sun kwashe yinin jiya Juma'a suna zagulo garwakin daga wani wawa keken rami a Izium birnin da a baya-bayan aka kwace daga sojojin Rasha. Wakiliyar BBC ta ce babu wani sahihin bayani kan yadda waɗannan mutanen suka mutu, amma sun ce akwai wani kabari ɗauke da gawarwakin sojojin Ukraine kusan 25 da aka ga alamun azabtarwa a jikinsu. Jami'an Ukraine sun ce an aikata laifukan yaƙi sun kuma ce galibin mutanen da aka ga gawarwakin nasu farar hula ne. A cewar su akwai alamun azabtarwa a jikin wasu yayin da sauran da alamu lugudan wutar da rasha ta yi ne ya halaka su rahotanni daga haiti na cewa zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta barke a kasar inda ake fashe-fashe da sace-sace tare da neman Firaminista minister ariel henry ya gaggauta yin marabus jerin zanga-zangar da aka soma tun watan da ya gabata ta ƙara samun karbuwa a farkon makon nan lokacin da gwamnati ta sanar da matakin ƙara farashin man fetur da sama da kashi ɗari. In the capital, Port-au-Prince, protesters set up barricades and blocked roads with Wakilin BBC ya ce a Port-au-Prince babban birnin kasar masu gangamin sun kafa shingaye tare da rufe tituna da tarin tayoyi masu ci da wuta. Tashin hankalin da aka da ke ake ƙara samu a ƙasar ya daidaita dubban mutane cikin 'yan watannin da suka gabata. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kafafen yada labaran Siriya sun rawaito an kashe sojoji biyar a wani hari da Isra'ila ta kai kusa da tashar jirgin sama ta Damascus. Kamfanin dillancin labarai ya ce harin ya lalata gine-gine, amma an dakile wasu daga cikin makaman masu linzami da aka harba. Ƙungiyar nan da ke sa ido kan hakokin bil'adama ta Syrian Observatory Group da ke da mazauni a London ta ce Isra'ila ta kai harin ne kan wurare biyar. inda kungiyoyin mayaka masu samun goyon bayan Iran suke kuma an kashe biyu daga cikin mayakan. Ba kasafai Isra'ila take magana kan hare-hare ɗaya biyu da ake kaiwa ba, amma ta tabbatar da kai ɗaruruwan hare-hare kan masu alaka da Iran da ke Siriya. alkalin da aka naɗa ya yi nazari kan takardun da hukumar fbi ta kwace a binciken da ta yi a gidan tsohon shugaban amurka donald trump da ke florida zai yi zaman farko a mako mai zuwa Master Raymond Derby ya yi sammacin lauyoyin duka ɓangarorin biyu su bayyana gaban kotu a New York ranar Talata. Tawagar Mr. Putin ta ce, wato tawagar Mr. Trump ita ce ta ba da shawarar a zaɓi alkali Derby kuma ma'aikatar shari'ar Amurka ba ta nuna ja ba. Ana bincikar tsohon shugabanni kan yadda ya tafiyar da wasu bayanan sirri, sai dai ya masanta aikata ba daidai ba. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda watakila kuka ji tun a shimfiɗar shirin da kuma labaran duniya an bayar da rahoton zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da kwasar ganima tare kuma da aiwatar da ayyukan barna a duk faɗin ƙasar haiti inda masu zanga-zangar suka yi kira ga Prime Minister Ariel Henry da ya gaggauta yin murabus daga mukaminsa. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya damu matuƙa da lamarin kafasar rahoton rahoton editanmu na Amurka Leonardo Rocha. Masu zanga-zangar a Port-au-Prince babban birnin ƙasar Haiti sun kafa shingaye tare da toshe hanyoyi da tarin tayoyi da ke ci da wuta. A garin Gonaives da ke arewacin ƙasar an kai hare-hare tare da kwashe ganima a makarantu da gine-ginen gwamnati da kuma gidajen mutane a rana ta biyu a jere. A ranar Alhamis da ta gabata ne aka kai hari kan ofishoshin hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Fiye da kashi arba'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar sun dogara ne kan kayan abinci na ƙungiyoyin agaji don su iya rayuwa. Ana samun ƙaruwa a tashin hankalin da ake fuskanta tsakanin ƙungiyoyi masu aikata miyagun laifuka a faɗin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yaduwar rikice-rikicen da kuma ƙaruwar ƙarfin ƙungiyoyin da ke kula da manyan titunan ƙasar ya kawo cikas ga shirin samar da abinci. Raliya Zubairu da fassarar rahoton Leonardo Rocha. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. To a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya an yanka ta tashi dangane da takarar gwamna a jam'iyyar PDP kasancewar wata babbar kotun tarayya ta soke zaben fidda gwanin da jam'iyyar ta PDP ta yi inda Dauda Lawan Dare ya samu nasarar zama ɗan takarar ta na gwamna. Kotun ta ce ta gamsu cewa ba a bi ka'ida ba wajen gudanar da zaben. Sai ɗan takarar ya ce zai yi nazarin hukuncin kafin ya ɗauki mataki na gaba. Ga rahoton da Ibrahim Isa ya haɗa mana. Kotun tarayyar wadda mai shari'a Aminu Baffa ya jagoranci zamanta a Gusau babban birnin jihar Zamfara ta saurari ƙara ne daga wasu mutum uku da suka nemi takarar gwamna da tutar jama'iyyar PDP a jihar suka kai gabanta da suka hada da Ibrahim Shehu Gusau da Malam Wadatau Madawaki da kuma Hafiz Muhammad Nahuce waɗanda suka kalubalanci zaben fidda gwani na takarar gwamna na babban zaɓe mai zuwa da jama'iyyar PDP ta yi a jihar suna cewa an tafka kurakurai tare da taka ka'idoji da kundin tsarin mulkin jama'iyyar ya tanadar inda Dr. Lawal Dauda Dare ya samu nasara kana suka buƙaci a soke zaben Kotun ta ce ta gamsu da hujjojin da lauyan bangaren masu karar wato barista Ibrahim Ali ya gabatar, kana ta soke zaben hukuncin da lauyan ya ce ya musu daɗi. The court has discharged its duties judiciously. The judgment is very sound. Kotun ta yi aikinta yadda ya kamata. Hukuncin ya dace sosai. kotun ta duba dacewa karar da bukatun da aka gabatar ne sannan ta yanke hukuncin da ya baiwa bangaren masu kara gaskiya kuma bukatar da muka gabata ita ce a soke zaben fidda gwanin da kwamitin adamu mai na waziri ya jagoranta a sake gudanar da wani sabon zaɓe bisa sharuɗa da ka'idojin jam'iyyar pdp and guidelines of that party sai dai lauyan dan takarar gwamna da kotun ta soke zaben nasa dr dauda lawal dare wato barista masama ya ce akwai bukatar sai bayan sun yi nazarin hukuncin kana za su san na yi kuma wannan matsayin ne shi ma ɗan takarar ya jaddada imran ahmad rufa'i shi ne mai taimakawa dr dauda lawal daren akan harkokin yada labarai wannan hukunci da ita kotu ta yi eh, mun ɗauke shi akan koma baya amma ba wani mai tada hankali ba ko mai barazana sosai Ah, mu dai masu biyayya ne ga doka ta ƙasa amma kuma muna son mabiya bayan mu su sani za mu zauna da lauyoyinmu za su ba mu shawara kuma za mu ƙara zauna da al'umma saboda a kasari ma wannan takara da muke yi na gwamna ga faki ɗaya muna yi ne ba don ƙashin kanmu ba muna yi saboda al'umma so za mu koma wurin al'ummar nan za mu zauna mu yi shawara da su kuma za mu saurari shawara daga lauyoyinmu akan me ya kamata mu yi nan har zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai reshen jihar zamfara na jam'iyyar pdp bai ce komai akan wannan hukuncin ba ibrahim isa sashen hausa na bbc abuja Najeriya. To hukumar zaɓe a Najeriya ta ce tana ci gaba da aikin tsaftace kundin sunayen masu zaɓe gabanin babban zaben ƙasar na 2023. an gama tsabtace rijistar da aka yi daga ranar goma sha biyar ga watan janairu na wannan shekarar zuwa ranar talatin da ɗaya ga watan juli da aka dakatar da aikin rijistar zaɓe za a sa lokaci a je a baje shi a mazaɓu wa mutane su duba ɗin Idan akwai wanda suke da ja ko suke da gyara ko akwai wanda ya kamata a cire sunan shi duka za a cire sai kuma a zo a haɗa adadin shi wannan rajista da aka yi tun daga watan juni na shekarar da ya gabata zuwa watan juli na wannan shekarar adadin rajistar za a haɗa shi da rijistar zaɓe da muke da shi wato wannan miliyan tamanin da hudun da muke da shi idan aka hada da wannan sabon adadin shine zai ba mu tsabtatacce kuma ingantaccen rijistar da za a yi zaɓe da shi a shekara ta 2023 to idan kuka biyo mu cikin shirin hantsi za ku ji ƙarin bayani To daga batun zaɓe a Najeriya sai na man fetur kamfanin mai na Najeriya NNPC ya yi karin haske game da wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin Morocco da Najeriyar kan yarjejeniyar shimfiɗa bututun iskar gas tsakanin ƙasashen biyu. Aikin na tsawon kilomita dubu bakwai zai bi ta ƙasashen yammacin Afirka da dama kafin ya kai Morocco. Shugaban kamfanin mai na Najeriyar Mele Kyari ya yi wa editan mu Aliyu Abdullahi Tanko karin bayani. yarjejeniyar dama shi ɗaya ya rage a ɗauki mataki da za a kai ga ba da kwangilan wannan aiki shekara mai zuwa wato tsari ne wanda dole masu bada kuɗin da za a yi wannan aiki sai sun ga wannan kuma allah da ikon shi kasashen ecowas ta hanyar babban ɗin ɗinsu da ke abuja a madadin gwamnatocin kasashe goma sha biyar ɗin nan suka tabbatar suka ba da izini cewa su ma sun sa hannu a wannan fayafin tabbi cikin wannan kasashen goma sha ɗaya har ta isa cikin morocco saboda haka wata mataki ne na mai dambin muhimmanci ga wannan aikin kuma shi yanzu ba mu sararin ce wannan aikin za ta yiwu za ta kasance kuma za ta kawo amfani wanda ba a iya lissafin su a yanzu haka ba ma ba da gas ɗaya ba ba zai kawo haɗin kai tsakanin kasashen eh, west africa da kuma har zuwa cikin morocco har ma wannan arzikin kila za ta ketare ta shiga cikin kasashen turai kuma mun san cewa turawa ma suna da interest a wannan aikin kuma mun san cewa kashi za ta yi wa kowa fani kuna so ku yi amfani da damar da ake da ita na karancin gas a nahiyar turai ta yadda wannan dama ce da za a iya kai gas din najeriya zuwa turai kenan guda biyu ne na farko a nan fanninmu na nan eh, afirka ta da yamma mu ma nan muna da karancin gas din muna da karancin lantarki to wannan five na farko za ta ba da dama samura wa kasashe kamar goma sha ɗaya bayan haka ta shiga morocco su ma yan morocco suna da wannan bukata kuma mun san cewa domin yawan gas din da za sa wannan layin su ma turawa can europe su ma za su samu wannan dama su yi amfani da shi To kamar akwai wani bambanci ne tsakanin wannan bututun gas ɗin da ake magana zuwa Morocco da kuma wancan yarjejeniya ta baya da ake magana ta hanyar Algeria ɗin nan. Wato, Najeriya ce kasa ce Allah mata albarkacin iskan gas nan mara iyaka. a ce mara iyaka so ma'anan shi ne ko da kayi wani fayif ɗin guda uku ko hudu duk zaka samu hanyar da zaka sa gas nan su kai wannan hanyar da za a bi ta algeria shi ma ba za a ce an fasa ta ba shi ma yanzu gwamnati ta je ta bude wannan Eh, shirye-shirye da aka fara ya saboda aka dama ci Allah ya bawa Najeriya wannan lokacin wannan mai muhimmin na farko shine mu bi hankalinmu yana kan na zuwa Morocco na biyu kuma shi ma wannan ɗin da sallon da aka ɗauka shi ma za a bi saboda aka ba a kashe kuɗi ba to kamar zuwa yaushe ake tunanin wannan aikin zai fara kuma zuwa yaushe ake tunanin za a kammala shi aikin nan gine-gine za a fara ta shekara mai zuwa 2023 kenan kuma kammala ta zai kai shekara biyar amma tsarin da aka ɗauko shine za a shi fanni fanni dama irin wannan aikin ba gaba ɗaya ake cewa an gama shi ba ka yi wannan gefe ka fara amfani da shi hakan na ita tafiya saboda haka an sa shi tsari guda uku phase one phase two da kuma na uku saboda haka dukkan su wasu za su riga wasu farawa domin a samu a kammala fara samun amfani su cikin kamun ma shekara biyar ɗin ta kasance. Shugaban kamfanin mai na Najeriya Malam Mele Kyari a tattaunawar su da editanmu Aliyu Abdullahi Tanko To yau za a ci gaba da Premier League da za a yi karawa uku bayan da aka dage wasan Brighton da Crystal Palace cikin gumurzun da za a yi idan an jima. Wolverhampton za ta karbi bakuncin Manchester City, Newcastle United da Bournemouth sai wanda Leicester City za ta ziyarci Tottenham. To dangane da wasannin na babbar gasar ta maula ta Ingila ga wata sanarwa. shirinmu na sharhi da bayanan gasar Premier League daga sashen Hausa na BBC. Wannan makon za mu kawo muku ɗaya daga fafatawa tsakanin Wolverhampton da Manchester City tare da ni Muhammad Abdul Mamman ke fatirin wada da Aminu Abdulkadir. ba ma da da da tana tura eh ta Za ku iya sauraron shirin kai tsaye a BBC Hausa da kuma tashoshinmu da muke hulɗa da su. To da fatan za ku tara cikin shirin da za ku iya bayar da gudunmawa kai tsaye ta BBC Hausa Facebook. Yanzu karfe bakwai saura kwata a wato saura minti goma sha hudu a Najeriya da Nijar. Haka ma agogon ke cewa a London. Nabila Muktar Uba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To tun farkon shirin kun ji cewa shugaba Putin ya ce Rasha ba ta gaggawar karasa samamanta na soji wanda take yi a Ukraine daidai lokacin da India kamar China ke nuna damuwa da yakin da ake yi. Yanzu kuma sai filin gani mana hanya. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Jigawa Sema ta bayyana damuwarta dangane da yadda ake samun ƙarin ƙananan hukumomi a jihar da ke ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa. Hukumar ta Sema a Jigawan ta ce kawo yanzu kusan dukkan garuruwan da ke ƙananan hukumomi kusan kuɗi ne ambaliyar ruwan ta shafa, tare da shafe dukkan wata babbar hanya da ke yankunan. an dai fara samun ambaliyar ruwan ne a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon ruwan da aka sako daga madatsar ruwa ta tiga da ke karmar hukumar bebeji a jihar kano a filin gani mana hanya na wannan makon abokin aiki na khalifa shehu dokaji ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu tun bayan da aka samu ambaliyar ruwa da ta haifar da asarar gidaje da kuma ɗanbin kayan amfanin gona hukumomi a jihar ta jigawa dai sun ce da fara da ya an samu ambaliyar ruwan ne a karamar hukumar ringim sannan daga bisani ta fantsama zuwa karin wasu kananan hukumomi da ke jihar duk da kokarin da suke yi na ganin an shawo kan ambaliyar ruwan sai dai lamarin ya ci tura wannan yusuf sani shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta sema a jihar ta jigawa ciki babu daɗin ji wallahi saboda abubuwan sun ta'azzara dingin da taura da miga da jahu in kai ƙasa har auyo garuruwa da yawa suke ta tashi wallahi ba wani sofa ne yanzu duk inda yake biro na yanzu yake taɓa na sosai da sosai a wajen to amma dai muna gaya mutane duk wanda suke kan hanyar wannan su daɗa tashi domin ruwan nan da gaske ne kawai ya taho ba ka kautawa. To kamar da kiyasi wace irin asara kuke tunani tunanin an yi ruwan nan ya yi ambaliyar ta haifar? ya sun ba zai haɗu ba yanzu domin abu ne da yake mai gudana saboda haka akalla dai yanzu muna da garuruwa da yawa wanda mun ya tashi garuruwa an kai su makarantu da sauransu da kwana uku ma da suka wuce mutum dubu goma sha biyu da wani abu suka rasa wuraren kwanciyar su muke da su kuma a IDPs to yanzu kuma kullum abubuwan karuwa ke dan a yau nan akwai garuruwa uku da wannan ya tashe su a Miga local government to wani irin mataki to kuke ɗauka wajen shawo kan ruwan To ai mataki an riga an ɗauka tun a baya an gigina embankment kuma yanzu mutanen da suke garuruwa muna tura musu bahuna suna kare garuruwansu da wannan bahunan suna jinga. To abubuwan da muke kenan yanzu muna samu kuma garuruwa da yawa suna tsira daga ciki da mun ba su wannan bahunan. To batun kamar kayan agaji na abinci fa wani hali suke ciki yanzu? Muna aika duk wannan garuruwa muna aika musu kayan abinci. Kuma mun yi sa'a mutane da yawa a suna taimakawa ruwanmu yanda yake tawa da karfin nan ba zai tsaro ba sannan ga hanyoyi kusan bamu da kowace hanyar mu takare duka in banda hanyar zuwa Kano ba a ta rage amma duk sauran da cikin abin nan zuwa garuruwa daban a cikin jiga ruwan wannan ya kakkarya su. karamar hukumar ringim da jihar ta jiga da yana ɗaya daga cikin inda ambaliyar ruwan ta shafi ƙauyuka masu yawa wasu daga cikin al'ummar da suka rasa matsugunansu amma karamar hukumar ringim sun bayyana irin halin da suke ciki tun bayan faruwar lamarin. Sunana Naziru Muhammad Tukur Dabi To a hakikanin gaskiya sakamakon wato ambaliyar ruwa na kogi musamman wanda muke zargin wannan ruwa ya taho ne daga madatsar ruwa ta tuga lallai hakika mutanen wannan yanki suna cikin barazana da damuwa da kuma tayin hankali wace irin barazana ce idan ka duba yanzu yanayin ruwan to iya kokarin duk da gwamnati ta yi ya ci tura yanzu haka ruwa ya tsallaka wannan hanya sannan ya kewaye wannan gari da al'ummar garin sosai yadda ya kamata gaskiya waɗansu gidajen sun samu matsala wannan ta sa daga cikin garin wanda gidaje sun cuhe ya sa mutane suke fitowa daga wannan gari zuwa matsera ita ce babbar makarantar sakandare da take a wannan tudu suke zama domin su samu gurin hutawa da kuma kula da lafiyarsu wannan girman matsala ya dai tarihin mu daga shekara hamsin zuwa yanzu ba a taɓa samun irin wannan matsala ba hakikanin gaskiya duk wanda ya zo ya ga wannan abu zai tausaya wa al'ummar da suke wannan gari zai tausaya al'ummar da suke wannan yanki domin Allah ya jarabe mu da wani ibtila'i wanda mu taɓa ganin irinsa ba. Assalamu alaikum sunana Rabila Salisu ina zaune ne a nan cikin garin da na ga gashi yanzu ke ma kike tallakowa ta cikin wannan ruwa mun dade ba mu kai wani tashin hankali irin wannan ba domin gaskiya ambaliyar nan ta shafa al'umma da dama ta cinye wasu gidajensu ɗakuna sai zuba suke mata da ƙananan yara sai fita da mu ake saboda halin da muke ciki yana ke gidan ya rushe eh akwai wasu gurare da suka rushe da dama an samu wani abin an tsira da shi amma wasu abin babu damar a fito da shi kamar ponitas ba zai yiwu a ce za a fitar da shi a wannan halin da muke ciki abinci fa shi ma ya burwa gaskiya abinci da yawa ya burwa domin kafin a kai ɗauki wani lokacin abin ya tafi ne ruwa ya rushe ɗakuna ya wuce da su To yanzu a ina kuke zaune tun? Wasu suna ciki, wasu suna nan makarantar secondary ta sama. Magana ta gaskiya muna cikin halin ha'ulayi a wannan yanayin. Muna roƙo da a taimaka mana a wannan halin da muke ciki. Ni ne Tijjani Yakubu. Muna cikin itila'i. Mun nemi taimakon buhuna an taimaka mana abin ya fi ƙarfinmu. Ba dare ba rana wajen sati. Wallahi gidajen mu gaba ɗaya sun yi kwandam. wallahi gidajen mu yanzu ba mu ba mu iya gidajen da suka halaka ba sai Allah Allah ne ya san iya ta miliyoyin dukiyar da ta bata a wannan itilai har yanzu muke fama to Hadiza Adamu wallahi mu dai hali mun shiga hali mai yawa tunda kan mu duk sun cinye da ruwa amfani ba ebo shi nan ga ruwa ya malalo cikin gari ga rusau ga abincin da za a ci ya nitse a cikin gona kai ga kuma ya higo gari du iya ta mana ta'adi ga hina he gidaje ne suke rufewa kuma abimu da addu'a ubangiji Allah ta kaita mana wannan wahalar ruwa da Allah ubangiji ya turo mana hi a taya mu da addu'a Allah ubangiji ya takaita mana wahala Assalamu alaikum sunana Muhammad Musa ne na riga na bi cikin garin Ringe ranar Juma'a saboda rasuwar wata yanmu da ta rasu sai kuma na samu labari cewa sun taho sadaka uku su ma jirgin ruwa ya kife da su wanda a cikin wannan jirgin ruwan duka yan uwana ne akwai kankanwar mahaifina da kuma yayata da ɗanta na goye da kuma yar babban yayanmu abin ya tayar mana da hankali matuka har ya zuwa yanzu da ka ganna a bakin ruwan nan. Wani rabin Shehu shi shine shugaban karamar hukumar Ringim a Jigawa ya ce duk da irin matakan da suka ɗauka kan ambaliyar ruwan da ya shafi sama da garuruwa talatin a karamar hukumar tasa har yanzu ruwan bai kai ga janyewa ba sai dai da na suka dakatar da al'umma amfani da kwale-kwale da shugaban karamar hukumar honorable shehu sale e ya ce duk da irin matakan da suka ɗauka kan ambaliyar ruwan da ya shafi sama da garuruwa sama da talatin a karamar hukumar tasa har yanzu ruwan bai kai ga janyewa ba sai dai da na suka dakatar da al'umma amfani da kwale-kwale ana ta amfani da kwale-kwalen nan kuma mutane sun tsorata da hawa nan kwale-kwalen saboda mun dakata ma da hawa in dai ba da larura ba ba mu yadda ma wani sake tsallaka ta wannan kawai a wannan komai idan wata larura yanzu wani irin matakai kuke dauka game da wannan lamari to matakin da muka dauka da mu da lokal gama da gwamnatin jiha muna nan muna ba wa'annan mutane ne dauki na taimakon kayan abinci lafiyar lafiyarsu kuma da ruwan da su sha da magunguna kafin mu ga abin da Allah zai ruwa da yanzu ya karye ruwan ya fada amma dai a hankali a hankali yana raguwa amma dai babu wani wanda ya koma masu sa mun rasa gidaje ya kai akalla ba ƙasa ba dubu ɗari biyar kayan gona akalla ba ƙasa mun rasa kaya ya kai gona dubu ɗari da ashirin da ɗaya da wani abu. gonaki sama da dubu ɗari kenan. eh sama da dubu ɗari. to kamar kiya to kamar dukiya fa ta nawa kuke tunanin an yi asara. to dukiya tun da ba masanan dukiya wanda da abu ya zo cikin larura ba mu yaƙi sai ya duke ba tunda kowa ya san me yake gidansa kowa ya san me ya shuka kowa ya san me ya kashe dubban gonaki ne dai ambaliyar ruwan ta shafa inda wasu daga cikin manoman da suka fito daga karamar hukumar ringim da kuma taura duk a jihar ta jigawa sun bayyana min irin girman asarar amfanin gonar da suka yi Sunana Mustapha Fatuma, karamar hukumar Ringim. Mun samu asara sosai ta amfanin gona sakamakon ambaliyar ruwan kogi da muke fama da shi kusan tsohon sati ko fiye da haka kenan. Wallahi duka gonakinmu inda muka yi girbin gero wani gurin mun girbe geron yanka za a yi Allah bai sa an yankan ba ruwa ya zo wani gurin kuma ba a girbe shi ba ma yana tsaye dami kusan ashirin da bakwai zuwa da tara an wayi gari yau ko gwamma ma ba mu iya ɗaurawa a wannan gurin ba saboda ruwan ya yi ƙarfin da ba za a iya shiga cikinsa a yi aiki ba ba wani mai aikaci da za ka iya kaiwa ka shiga ka ce ma aiki a wannan guri yanzu he dawar da take tsaye a gurin idan Allah ya sa ruwa ya kai ta ba ta mutu ba ita ce wacce abin da za a amfana da ita ma idan ruwan ya dade a gindinta wato takan ribewa sunana Muhammadu Sarbilu Tori gaskiya alhamdulillah ba da cewa komai alhamdulillah dan fara cewar asara da Allah ya garbe mu da ita don ambaliyar ruwa rijiya ne kaman gero wake dawa gada wallahi ni gonakai na guda uku ne daya akalla ba kasar na kace mata kudin da yawon naira dubu ɗari da tamanin ɗaya kuma na kashe mata kudin da ya kai kaman dubu ɗari da ashirin ɗaya kuma na kace mata kaman dubu saba'in magana ta gaske kuma karamin ƙarfi ne ban taɓa noma irin da ba na mutum da nake ai gonan nan yanzu ma ya kawo gona sai haka inda komai na tsiyo za ka iya yi a yanzu haka duk wani ƙasa. To me fatan ka yanzu? Muna kira da hukumomin mu Allah. Suna na Nazifa alasan mai nama taura. Halin da yanzu da muke ciki gona ta kaina banda ta kakana guda hudu ce. Ba abin da za a ɗauka banda gonar babanmu. To kamar me da me kai asara a ciki? akwai gero akwai dawa kuma na shuka gyada ta yi kyau ba a bar ne farawa ma tsoron higa suke tsakanin inna muke ma bakin titi nan taura zuwa ƙauyen kusa da mu malamawa kenan sai an saka kwale-kwale abin da na rasa gaskiya yana da yawa sai kawai Allah ya mayar mana. To na san azumin sabo malamawa taura. abubuwan da aka rasa a nan duk abin da ka sani na bangaren amfanin gona daga kan gero zuwa dawa masara shinkafa gyada. wake komai mun rasa kuma mun zo mun rasa gidajenmu muhallin mu yanzu dai a gidana ni kaina abin da na rasa daki gida. kamar ya girman gonar ta ka yake. girman gona ta yanzu dai gaskiya akwai gonar da yanzu aka lalle in Allah ya taimake ni da Allah ya sa ruwan ya ban mun zan samu kamar dami hamsin na gero zuwa gunsa ma ya zama aiki ba ta mahi ake yi ba kwata-kwata tunda ba za ka samu damar zuwa gunsa ba kana ta gidanka tunda mu kullum ma ka mu muna cikin taurin lokar gama yanzu an dan bamu mafaka muna dan cewa mu da iyalin namu. Jihar Kano ce dai jihar da aka fara samun wannan matsala ta ambaliyar ruwa sakamakon ruwan da aka sako daga madatsar ruwa ta tiga a yankin garman hukumar Bebeji a jihar wanda a yanzu ambaliyar ruwan ta janye a kananan hukumomi hudu da lamarin ya shafa a jihar. A wata hira da shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta sema a Kano, Honorable Sale jiliyai da BBC ya ce al'umma sun fara komawa gidajen su. babu ƙasa da ƙauyuka aƙalla hamsin wanda nake da labarin sun sami wannan abu amma dai sai fiye da haka kuma ko a nan kalamar hukumar warawa ai ƙauyukan da abin ya shafa da kalamar hukumar wudil aƙalla sun kai goma da wani abu ita gwamnati za ta buƙaci mu ba ta cikakken rahoto da irin abubuwa da kuma bukatun da ake da shi na irin abin da ya kamata a taimaka musu. An shawo kan wannan ruwa da yake fita daga tuga an tattare ko kuwa eh, akwai fargaba da kuke da shi na sake saken ruwan. a lokacin da muka je da minista an tafi da masana ƙwararru, injiniyoyi abin da kawai muka kira da mutanen da suke ko tiga ko kuma bangaren rurum ko mutanen da suke biya wata rurum a shewa su daina hawa wannan gada saboda yawan ruwan ba mu san irin halahanin da yawa ita wannan gada ba yanzu akwai mutane da suka fara komawa garuruwansu bayan da aka samu na ambaliyar ruwa da gaske yanzu misali kamar mutanen gishirin wuya da sauran irin su laraban gadon sarki ai yawancin su duk sun koma gidaje tun a wannan ranar ma waɗansu su sun zauna saboda ruwan ya fara raguwa baya zuwa kamar yadda ya fara zuwa a garuruwan. Tun dai faru wannan lamari hukumomi a jihar ta Jigawa suka tukufa wajen baiwa matasan ƙananan hukumomin da lamarin ya shafa bunhunan da za su zuba ƙasa don su yi wa ambaliyar shinge sai dai a wasu ƙauyukan sakamakon ƙarfin tilas wasu daga cikin mazauna yankunan komawa gidajen 'yan uwa da ke ƙauyukan da ambaliyar ruwan ba ta shafa ba yayin a gaida khalifa shehu dokaji masu sauraro baki ɗaya shirin kenan a madadin raliya zubairu da kuma daniel ochai nabila muktar ke cewa mota lafiya daga nan